Assalamu alaikum barkan mu da warhaka. A bidiyon mu ne yau zan koya mana yadda mutum zai bude Gmail account a wayar shi ba tare da ya je kafe yana bada da kuɗi a bude mishi ko kuma yadda zai bude ma wani shi ko ma dai waye ka koyi yadda za ka bude Gmail account a cikin wayar ka shine bidiyon mu na yau. To domin ka bude Gmail account a cikin wayar ka ana da buƙatar ka sa data a wayar ka sai ka bude datan a layin da ka san akwai data so sai ka zo ka shiga gmail application na wayarka kamar haka so kasancewa mu mun daura mata wani email account shine kuka ga nuno mana already akwai email a kai idan dama kana da email a kai kana so ka buɗe sabo ne wayan da zaka ka buɗe ko wani email a kai haka zai gwada maka sai ka zo ka taɓa wannan layuka guda uku sai ka taɓa wannan alaman ɗan aron gashi nan in ka taba shi ga wani wuri da aka rubuta add account za ka taɓa shi kamar haka sai ka zaɓi google in ka zaɓi google zai ɗan nuna maka nan cikin information sai ka bashi ya wuce so in ya wuce idan ya nuno maka nan ba abin za ka yi a nan wannan in kana da email ne za ka sa shi so ga wani wuri da aka rubuta create account ma'ana sabon account za ka buɗe kun gani a nan ya ce for myself ko kuma to manage my business a wata waya za ku ganin yana gwada for your son ko kuma for myself so duk ma dai ne gwada maka wannan for myself din shine za ka zaɓa so kasancewan wasu wayan za ku ga mutum ya duba gmail application din shi ga bai gani ba to za ka shiga ta cikin settings ko kuma ta browser ka ka rubuta gmail ko ya zai nuno maka fuskar ka yi rijista idan wayanka ka duba ka duba ba ka ga gmail application ba sai ka zo ka shiga settings ka nemo gurin da aka sa account ga sha nan kamar yadda kuke gani namu sai ka shiga shi ma the same ga shi nuna mana add account a nan wurin sai ka taba wannan add account din in ka taba add account din nan shi ma sai ka zaɓi google ka zaɓi google shi ma zai nuna maka nan wurin checking information din zai shige kawo maka wannan fuskar kamar yadda ya gwada mana a can ko sai ka taɓa wannan wurin create account sai ka taɓa for myself kamar yadda muka faɗa so za ka zo ka rubuta sunanka sunan wanda kake so ka buɗe account sai ka sa sunanka a wannan first name din last name kuma ka sa sunan mahaifinka shikenan sai ka danna next so zai wuce zai tambaye ka kwanan haihuwanka saboda misali muke koyi duk ma yanda muka sa to nan ƙasan kuma gender yana nufin jinsin kakai mace ne ko namiji ne ko kuma raza not ce ko kuma ka zaɓi baka so ka faɗa musu ma kamfanin kai mace ne ko namiji ko custom ko kuma kamar a ce ama product kenan so kasancewar namiji ne zaɓi namiji sai ka wuce idan nuno maka nan wurin username yana nufin ka zaɓi unique username wanda za ka yi amfani da shi unique shine kamar wani wanda ba da kalan shi domin ko ka sa wani wanda wani yake da shi ba zai ba kamar yadda za ku gani yanzu to yanzu da za mu taɓa bari mu gani to kun ga ce that username is taken try another haka yana nufin wannan username ɗin wani already ya riga ya fara amfani da shi sai dai mu canzo ni so ba bukatan ka canzo ni zaka iya kawai ka kara da wasu ɗan lambobi a gaba kamar haka gashi in ka fara sa zai kawo maka option gashi a nan to gashi kamar yadda kuke gani in ka sa wannan lambobin kawai ka zaɓi wasu lambobin da ba za ka manta ka sa a gaba zai shige da kai sai ka zo nan gurin sai ka zaɓi wasu lambobin da ba za ka manta ba guda takwas kamar yadda za mu sa yanzu ku gani in ka sa zallan lambobi ne ba sai ka sa abin da suke bukata ga anan sun fara mana cewa please choose a strong password try a mix of letters numbers and symbols symbols su ne ka su punctuations din nan to su ba wani bukatan ka sa su ma za ka iya koyin ka sa misali password ɗinka misali kamar da muka sa haka in ka gama sa nambobin ka haka sai ƙara da wasu nambobi kawai a gaba yanzu misali ya musa aa misali kamar haka ko sai mu taɓa next so ga gashi kamar yadda kuke gani ya shige da da muka sa zallan nambobi bai shige ba dole sai ka hada da nambobi da letters ma'ana in ka sa nambobin da kake so ka sa sai ka hada da wasu letters ko ɗaya ko biyu dai duk ma yadda ka zaba so idan ka zo nan gudun ka gama buɗe gmail account yanzu abin da kake da bukata shine za ka zo ka sa numban wayar ka wadda kake amfani da shi wanda kake so ka buɗe wannan email ɗin da shi ka gan ma wani za ka buɗe numban shi kenan za ka karba ba naka ba sai ka sa numban ka tabbatar da cewa numban yana a tare da kai domin za su tura da otp one time password za su tura da shi wanda za ku ɗauka kusa sa kamar yadda za ku gani yanzu idan ka sa numban haka ka ga bai wuce maka nan ba sai ka zo nan gurin da aka sa alamar tutar najeriya nan sai ka taba shi idan ka gan yana a najeriya ne kawai sai ka bar shi to gurin saka numban za ka zo ka goge wannan zero na farkon kamar haka sai ka fara da sa plus din nan bayan ka sa plus din nan sai ka sa 234 kamar haka so kana sa za ga ya dawo Najeriya shikenan ka gama duk abin da za ka yi sai ka zo nan wurin da aka sa skip din nan sai ka danna shi to kana danna skip din nan zai nuno maka nan wurin ko sai ka taɓa next in ya nuno ma next kawai ka scrolling zuwa ƙasa wannan duk wasu bayanai ne suke maka na privacy and terms na dokokinsu haka sai ka sa agree kana gama wannan yanzu ka mallaki gmail account ka gama buɗe gmail account ka yanzu za mu je mu shiga cikin app ɗin bari ku gani in ka shiga app ɗin dama wannan na faɗa a farkon bidiyon nan akwai wani email a kai in babu kawai naka za ka gani so kasancewa akwai sai ka taɓa wannan layuka uku sai ka zo ka taɓa wannan aron za ka ga yanzu ga email ɗin biyu ne ga wanda yake kai da ga sabon nan ko gama sai tashi bamu yi ba sai ka taɓa kanshi kamar haka za ka gani kamfanin google sun turo ma da wannan sakon sai ka taɓa kanshi gashi nan suna maka talla ne kamar na app app ɗinsu applications suna tallan applications ɗinsu na kamfanin google sai ka sassaita su in kana so duka duk wanda ka taba kawai gashi in ka ce confirm nan zai kai ka direct gurin da zaka je ka ta install in wannan apps in kana saita shi hada da wayar ka ta yadda ko da an sace ma waya kamfanin google za su taimake ka ka dawo da wayar ka ko kuma ka gano gun da take gashi nan ka zo gashi kamar haka zai kawo wannan fuskar so in ya kawo wannan fuskar za ka ƙara taɓa wannan aron ka taɓa aron nan zai nuno maka wannan fuskar sai ka zaɓi sabon account ka gashi nan so kana taɓa kan shi zai nuno maka wannan fuskar sai ka dawo kan wannan personal information shi nan zai ta kawo maka abubuwan da za ka saita idan kana so ka sa hoto ma akan account ka kamar yadda kuka ga hoto akan wancan na daɗin za ka taɓa kan shi ne kamar haka a shi nan nan wurin da aka ce set profile photo kana taba kai ko sai ka zaɓi wannan choose photo don ka zaɓi wannan take photo kamar yanzu kenan kake so ka ɗauka da kyamarar wayanka in kuma kana da photo a cikin internal storage ɗinka ko kuma external sai ka zaɓi wannan choose photo ɗin zai nuna maka app da kake amfani da su ka zaɓi ko ma wanne ne ka je ka ɗauko duk abun da gani ba daidai ba za ka iya gyara shi a nan za ka iya saita koma mai naka ka mallaki gmail account idan kuma an tambaye ka address ɗinka kamar za ka cika wani abu ko wannan shine address ɗinka wanda ka sa da hannunka ka tuna da ka sa nan ka zalla ya gwada maka wani yana amfani da shi ka ƙara nambobin nan dole kuma ka haɗa da wannan at gmail.com mun gwada da kasancewa da mu da kai sai mu haɗa bidiyo na gaba